'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallo garzambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. Sunana Gochuku Francis Obara nan wurin ana kashe Ibo ana kashe Hausawa. Ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su bata mana sunan kasashen yamuranmu. Duk abin da ya faru kafin mu ɗauki gawa sai mun aika. Wani lokaci in gama 'yan sanda suka su zuwa, wani lokaci kuma su zo su taya mu ɗauka. because everybody is living in every different direction. 'Yan kabilar Ibo da ke kudu maso gabashin Najeriya da Hausawa mazauna yankin ne ke korafi kan tauye su na tsaron lafiya da dukiyarsu. Wannan shine batunmu na yau a daga Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Masu ka gare mu da tashi. baccin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya na ci gaba da ɗaukar salo daban-daban. Wannan dai wani ƙalubale ne da ya daɗe yana tauye haƙƙi da 'yancin 'yan ƙasar, kama daga fuskar walwala zuwa tattalin arziki da kuma zamantakewa tsakanin al'ummar sassan ƙasar. Yadda tarzomar 'yan ƙungiyar IPOF waɗanda ke rajin ɓallewa daga Najeriya ke hallaka rayuka da dukiyoyin 'yan arewa waɗanda ke zama a can ko kuma suke fatauci tsakanin ɓangaren arewa zuwa kudanci hausawa dai sun ɗauki lokaci suna kokawa akan hakan kuma masu nazarin yau da kullum a fuskar tsaro sun daɗe su ma suna zargin mahukuntan yankin da yin riƙon sakainar kashi game da lamarin sai dai a yanzu haka su ma 'yan kabilar ibo sun fara kokawa game da wannan aika-aika ta 'yan ƙungiyar ipop kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya haɗa mana. Ƙungiyar ta IPOC ta fito da wani sabon salo na kashe mutum daga bisani kuma a cire masa kai bayan an sace shi da kuma biyan kuɗin fansa. a yankin na kudu maso gabashin kasar gama abin da 'yan kabilar ta ibo ke cewa dangane da hali da suka shiga uh, Wannan yana cewa ne muna cike da kaduwa matuka yayin da kashe-kashe suka ƙaru da rashin tsaro da ke mu a yankin kudu maso gabashin kasar muna kira ga hukumomin najeriya da su kara tabbatar da tsaro na cewa an ɗauki matakan da suka kamata domin kare jama'a da ɗimbin dukiyoyinmu sannan kuma muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta bada kafar tattaunawa da 'yan bindigar ipoc domin lalaba mafita shi kuwa wani ɗan ƙabilar ta ibo da ke yankin olu wanda ya sha fama da tashe-tashen hankula ya ce sunana gochuku francis obara daga jihar kudu na nigeria a nigeria yanzu ana kashe-kashe amma batun wannan da ake yi a bangaren kudu nan wurin ana kashe ibo ana kashe hausawa ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su bata mana sunan kasashen yamuranmu ka mu duka da ibon da hausa ba so muke ba duk abubuwan nan da yake faruwa su ma 'yan asalin arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu na cirani a yankin na kudu maso gabashin kasar na cigaba da bayyana zaman zillimi da suka shiga sakamakon tsanantar har-haren 'yan bindigar kungiyar ta ipoc turana alhaji garba haruna sarkin Hausa, oka anambra state duk abin da ya faru kafin mu ɗauki gawa sai mun aika wani lokaci in gama yan sanda suka su zuwa wani lokaci kuma su zo su taya mu mu ɗauka wani lungun kan yan sanda ma ba za su je ba gaskiya dole yake sa mu yi yunkuri mu ɗauki gawa mu kai macewa da sai bayan kwana uku mu je mu ɗauko ta. sunana eh, ibrahim abdulkadir dan galim da zan tabbatar maka cewa a ƙauyuka har yanzu akwai fargaba saboda mutanenmu da dama waɗanda suka dawo nan cikin gari don suka fita ƙauye suna jin zaman zulumi kowane lokaci. A baya dai wasu gwamnoni a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa duka hare-haren da ake kaiwa ba kungiyar IPOC ke kai su ba a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Musa Emmanuel Kanu kane ne ga Inamdi Kanu shugaban kungiyar ta IPOC ya ce Why would we kill anyone? Give me one reason why I should kill you. Now look at what is happening in other state. We didn't even know the access. We didn't occupy access. We have military checkpoints everywhere. Yana cewa ne gwamnonin Anambra da Imo wato Chikuma Salladu da kuma Sanata Hope Odizuma na jihar Imo tun a baya sun bayyana cewa duka har-haren da ake kaiwa a yankin na kudu maso gabashin najeriya ba 'yan kungiyar ipoc ke kai su ba kuma ina son in shaida maka cewar ya za a yi jama'a su zo yankin mu kuma mu halaka su waɗanda yake mun san suna neman abinci ne sam wannan bai dace ba sannan kuma bari ka duba ka ga abin da ke faruwa a yankin okigwe da ke jihar ta emo inda aka zuba dimbin shingaye na sojoji daban-daban kuma garkuwa da mutane da sata mutane da rana tsaka da kuma sha'anin tsaro sai ci gaba da gallabar jama'a yake bai tsaya ba ya kamata mu gyara kanmu rundunar 'yan sandan jihar anambra ta ce a tsaye take a ko da yaushe domin tabbatar da kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a CSB Geoffrey Obunia shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra. There is an operation going on to get arrest the people that did, that. Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Anambra yayin da ta lura da cewa akwai sarkakiya musamman ta bangaren tsaro da tashe-tashen hankula na 'yan bindigar kungiyar ipop ya sa ta ɗauki wani mataki bayan gudanar da wani taro na musamman da jami'an tsaro musamman na haɗin gwiwa muka baza ɗimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar domin dai tabbatar da an kamo ɓata gari tare da gurfanar da su a gaban kuliya harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama Haka kuma a gefe ɗaya wasu 'yan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokin sana'ar dabbobi a jihohi biyar na yankin da suka hada da jihar Anambra da Imo da Ebonyi da kuma Imo sun bayyana cewa suna cikin matukar fargaba kuma sun rage kai dabbobi a yankin na kudu maso gabashin kasar sakamakon gararin 'yan bindigar IPOC gama abin da suke cewa. shugaban mai na kudu mabashin najeriya wato a gaskiya barazanar tsaro ya sa eh, bana kamar yadda aka saba kowane kowane shekara ana zuwa da shanu da yawa har ma ana competition a shanu ma har kudin sassa amma bana gaskiya wannan barazanar tsaro ya sa mutane da yawa sun tsorata da zuwa sai dukansu a a gaskiya ba shanu sosai saboda wannan barazanar eh gaskiya abun ya tada hankalin mutane shi yasa kaga mutumin da yau kaga ya faru da wannan gobe ya faru da wancan kaga dole ne mutum hankalin sai tashi sunana ibrahim jidda caman kasuwan shanu na alba da a sati daya mukan samu shanu mota hamsin mota arba'in amma a yanzu haka saboda rikin tsaro da sauran da irin fargaba da suke ciki ko da yaushe muna cikin fargaba ganin yadda kasan take ciki ta wannan bangare. masu sharhi akan harkokin yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da rashin tsaro da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin kasar da kuma lalabo mafita dabta garis gwalalo wani masanin harkar tsaro ne a kasar ya ce to ai ka san su wannan gwamnati ne in ka je an ce wasu bandit su anan ne ko an ce fulani hesmen ta nan ne amma su wannan gwamnati ne sun kashe ka sun kashe banza su ba a kiran su ai to ko sita tom din mana wanda dokan da za a bayar a ce ka zauna a gida kada ka fita kasuwa kuma su zauna kuma gwamnoni suna nan kuma yan kasuwan suna nan wannan ma kun yarda da su kenan in dai ba ku yarda da su ba tun da mugayen mutane za su iya su kashe ka su kashe ni me yasa za ka jira ka yarda da dokansu? dan ta ta'adda zai baka doka ka yarda? To fatan mu dai shine hukumomi su ɗauki matakan murkushe wannan matsala domin baiwa 'yan ƙasa haƙƙi da 'yancinsu da dokokin ƙasar suka shata musu. Masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman lamido abubakar Sokoto, mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa